babu wani abu da za mu yi musu face addu'a da fatan alkhairi tare da dacewa da rahamar Allah gare mu da su baki da yara na isari Allah ya sa kamsu da alkhairi haka nan yan agaji tsawon shekaru suna ba da haɗin kai wajen taimakawa game da gudanar wannan tafsiri da waɗanda suke zuwa ɗaukansa masu rikodin haka ma waɗanda suke halarta su ma abin jimuwar da suke bayarwa da masu sauraron tafsirin a wurare da yawa na duniya muna roƙon Allah baraka wa ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada na rayu suna annabi sa muhammad sallallahu alaihi wa A wannan shekara za mu fara tafsiri daga farkon tsoron ibrahim alaihi sada insha Allah ta'ala ita ce sura ta goma sha hudu daga cikin jerin surorin alkur'ani kuma tana da ayoyi hamsin da wato ita wannan sura suratu ibrahim alaihi sada akwai abin da ya kamata musani tana da ilimi guda bakwai tana da wasu abubuwa na karantarwa kamar guda bakwai waɗanda ba ka samun su a wannan tsari a wata sura ta alkur'ani amma suratu ibrahim alaihi salam tana da su wannan ne babban abin la'akari kuma babban abin lura ga kowane musulmi saboda surar ibrahim ita ma sura ce daga cikin surorin alkur'ani magana ce ta allah tabaraka wata'ala saƙo ne zuwa ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu makawa dole a samu wani ilimi game da wannan sura to suran tana ɗauke da ilimi kamar guda bakwai yadda muka ce waɗannan abubuwa guda bakwai ba za ka same su a wata sura ta alkur'ani a irin tsarin da allah maɗaukaki ya yi bayanin su a surat ibrahim ba? muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace da ilimi wanda ya sanya a cikin surorin alqur'ani wato abinda zamu karanta a yau ilimi guda biyu ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabi Musa alaihi salam daga cikin waɗannan ilimi guda bakwai waɗanda suke cikin surar Ibrahim alaihi salam amma mu dauko karatun daga farko Allah subhanahu wata'ala ya ce alif lam ra bismillahir rahmanir بسم الله الرحمن الرحيم mun yi magana a kansu a baya ana kiransu al-hurufun muqatta'a yani waɗanda suke zuwa fi awa'il suwar harufa waɗanda suke zuwa a farkon wasu surori na alkur'ani kuma mun gabatar da bayanin cewa as-salaf manya daga cikin magabata sun kame bakunansu dangane da fassara waɗannan harufa waɗanda suke zuwa a farkon alƙur'ani a farkon surori manyan malam daga cikinsu akwai alkulafa urashidu alkulafa urashidu ridwanu lahi alai sayyiduna abubakar sayyiduna umar uthman sayyiduna ali Allah ya kara musu yarda waɗannan su ne gaba da kowane sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su fassara waɗannan harufa ɗin ba kuma lam yasbut an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fassaraha bi nafsi babu wani hadisi ɗaya wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya fassara waɗannan harufa babu hadisi da ya inganta to haka mafi dacewa ga wanda ya karanta alqur'ani sai ya zo ga irin waɗannan harufa alif lam ra sai ce Allahu a'lamu muradi minha Allah madaukaki ya fi sanin abin da yake nufi da waɗannan harufa wannan malamai sun yi maganganu a kai da yawa bar misali duk mahazumi a cikin littafin sa al-hikam fi usul al-ahkam yana mujallal na shafin 124 yana cewa fa haramun ala kulli muslim an yatruba ma'ani al-huruf al-muqatta'a haramun ne ga kowane musulmi ya nemi sanin fassarar waɗannan harufa waɗanda suke zuwa a farkon surorin alkur'ani haramun abin da sa ce haramun ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara ba manyan sahabbai ba su fassara ba kuma shi alkur'ani karka ɗauka littafi ne da dole sai ka san ma'anarsa gaba ɗayan shi abdullahi bin abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tafsirul qur'ani ala arba'ati awjuhin fasara alqur'ani tana zuwa akan fuskoki hudu na daya tafsirul ta'riful arab min kalamiha akwai fassarar alqur'ani wanda ana ne masa ne wajen larabawa idan kaga wata kalma a cikin alqur'ani kalman littafin kamus yana iya fasara maka shi kuma babu laifi saboda alkur'ani littafi ne da Allah ya saukar da shi da larabci akwai sashin da sashi na alkur'ani wanda in kana neman sanin ma'anarsa to dole sai ka koma ga larabawa saboda su ne Allah wasu Allah ya saukar da littafin a harshen su wa tafsirun la yu'zaru ahadun bi jahalati Abdullahi ibn Abbas ce akwai wani sashi na tafsirin alkur'ani wanda babu mutumin da ke da uzuri na cewa ya jahilce shi ba ka da uzurin cewa ba ku sani ba idan ana magana a kan Allah baraka wa ta'ala mala'ika jibrilu koko abin da ya shafi mutuwa hisabi ba ka gane abin da ake faɗa ba Abdullahi bin Abbas ya ce babu mai uzurin cewa ya jahilci wannan abin duk inda aka ce Allah ya kasan wa ake nufi da Allah wa ya ya'lamuhu ulama yace na uku akwai fassarar da malamai ne suka sani fassarar da malamai ne suka sani saboda ana iya samun wasu maganganu a cikin alkur'ani da kai zaka iya dauka kamar suna karo da juna malamai sai su warware maka sai Abdullahi bin Abbas ya ce wa wa tafsirul la ya'lamuhu illa Allah amma fa akwai fassarar alkur'ani da babu ne sani shi sai Allah abdullahi bin abbas ya faɗi haka kaga kashe hudu ke man da'a ilmahu fa huwa kazibun duk wanda yayi korafin ya san fassaran wannan gefe to yayi karya. saboda haka idan kana karanta alqur'ani sai aka ce as-salatu az-zakatu as-siyam al-hajj sallah zakka azumi haji kowa ya san me ake nufi saboda haka baka da uzurin cewa ka jahilci me ake nufi da wannan wani hawi zalika wanda yana cikin bayanin da ya zo a cikin majibin fatawa mujallar na bakwai shafin gare 87 saboda haka idan aka samu wani guri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara to dole sai an koma ga malamai malamai su za su fassara su za su faɗa maka asalin wannan fassara shin hadisin ya inganta daga manzon Allah ko bai inganta ba idan hadisi ya inganta daga manzon Allah annabi ya fassara wannan guri na alqur'ani da wannan kalma to ba ka da ikon canza wannan fasara saboda dama <clears throat> shi ne Allah ya ba mu alkur'ani ya zo da shi kuma Allah ya ba shi aikin fassara alkur'ani gare mu saboda haka idan za ka fassara alkur'ani na farko dole sai ka nemi fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wajen fassara alkur'ani wato shine mataki na farko wanda dole ne a karba ah, ko da wani balarabe ya yi korafin ai kalmar a larabci ba haka take ba sai a ce eh, an saukar da alkur'ani da larabci amma kuma an ba mu wanda ya fi kowane balarabe iya larabci shine mazan Allah saboda haka idan annabi ya yi fassara babu wani masanin harshen larabci wanda yake da ikon canza fassarar annabi sallallahu alaihi wasallam to ta ina za ka san fassarar manzon Allah sai ka koma ga malamai domin ko da an ce hadisi kaza ya ruwaito kaza dole sai an gaya maka hadisin ya inganta ko bai inganta ba shi ne malamin ya ce idan aka samu fasaran annabi sallallahu alaihi wasallam to magana ta gaya idan babu fasaran annabi sallallahu alaihi wasallam sai a koma ga fasaran asalafu salih don misali al-khulafa'ur rashidun ya suka fasara wannan guri sai aka ce ai ba su fasara ba annabi bai fasara ba khulafa urashiduna ba su fassara ba sai a ce to mu je wajen larabawa tunda dai qur'anin harshen larabawa aka saukar kai ba larabe mai ake nufi da alif lam mim to ji harafi ne kawai kaga shi ma bai sani ba to ta ina za ka samu fassarar waɗannan haruffa sai ka bar ma Allah tabaraka wa ta'ala sanin ilimin su shine abin da Abdullah bin Abbas yake nufi mai Allah madaukake ya faɗa a gaba yace kitabun anzalnahu ilayka wannan littafi ne da muka saukar da shi gare ka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur me yasa muka saukar da alqur'ani gare ka ya kai muhammad saboda ka fitar da mutane daga duhunkuna na kafirci ila nuri zuwa ga hasken imani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan littafin wannan littafin kenan ne alqur'ani ko anzalnahu ilayka mun saukar da shi zuwa gare ka Allah yana magana da wake nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa dalilin da yasa muka saukar maka da alqur'ani da to nasa don ka fitar da mutane min az-zulumati ila nur daga duhu mai yawa da akwai duhun kafirci duhun zalunci duhun jahilci ba abin da wato bai zama karkashin azulmu matukar bai da alaka da imani saboda kai sa duhu yake da yawa haske guda ne mun saukar da alkur'ani don ka fitar da mutane daga dufai zuwa ga haske amma sai Allah mu ya sa yasa bi izni rabbihim tare da izinin mahalicin su mutane ila siratul aziz hamid ka kai su ga tafarkin Allah mabuwayi Allah abin yau ka fitar da mutane daga duhu ka kai su ga tafarkin Allah wato Allah ya sauka da alqur'ani ga annabi saboda yayi me ya fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske ya fitar da mutane daga kafirci zuwa ga tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala amma sharadin shine bi izni rabbihim sai da izinin Allah wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi da farkon wannan sura wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake tabbatar mana wato hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ikon ya fitar da mutane daga wani aiki zuwa ga wani aiki sai da sai da izinin Allah Allah ya sa mu gani hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ikon ya raba mutane da wani kafirci ko wani aiki mara kyau zuwa ga aiki mai kyau ga shi dai wancan aikin ba shi da ke, wannan yana da kyau amma ba ka da ikon ka canza halin da mutane suke ciki sai fa an samu mai izinin Allah don babu izinin Allah aikin banza ne wannan yana kama da suratul ma'ida domin ayoyin nan guda biyu suka zo waɗanda suke tabbatar da izinin Allah game da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam suratul ma'ida aya 15 inda Allah subhanahu wataala ya ce ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitabi wa ya'fu an kathir قد جاء يهدي الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم wato آية تفرق سورة إبراهيم tana kama da aya ta goma sha biyar da ta sha shida suratul ma'ida abinda ya kamata dukkan mu lura da shi ka buɗe alƙur'ani ka karanta ka ji abinda Allah yake ya ahlal kitabi ya kuru masu littafi qad ja'akum rasuluna ga manzon mu mun turo muku ya zo Allah yake ga mu ahlul kitabi mun turo muku Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa muka turo muku shi yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab dan muhammad din nan shi zai bankaɗo abubuwa da yawa da kuke boyewa inji Allah tabaraka wata'ala wa ya'fu an kaseer abin yana da yawa ba duka bane abin da aka koye wanda annabi zai fada akwai abin da ba zai fada ba zai gyara shi to kadija ja'akum min Allahi nurun hakika wani haske ya zo muku daga wurin Allah wa kitabun mubin ga kuma littafi mabayyani shine alqur'ani littafin alqur'anin nan ya haɗe bihi Allahu na ittaba'a ridwanahu subul salam Allah yana shirye da mutumin da yake kokarin bin wato neman yardansa to Allah yana shirye da shi zuwa ga tafarkoki da dama na aminci idan dai kai riko da alqur'ani zaka samu tsira wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai fitar da mutane daga dufai zuwa ga haske ta karantar da alkur'ani bi iznihi amma da izinin Allah wa yahdihim ila siratin mustaqim Allah zai shirya da mutane zuwa ga farki madaidaici wanda wannan yake tabbatar da izinin Allah sharadi ne hatta ga annabi Muhammad sharadi ne manzon Allah ba shi da ikon ya ce yi bari sai da mai sai da izinin Allah wanda shi da abin da Allah ya fara karara ba ka da bukatar wani bincike a kai bi izinin rabbi in babu izinin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya wani abu la ba zai yi ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa bi iznihi bi izni rabbihim da izinin Allah da izinin mahaliccinsa saboda babu wani annabi da ya isa ya aikata wani abu in babu izinin Allah babu dole sai Allah ya ce ka yi kafin ya yi wani abin da zai gwada muku misali a nan shi ne labarin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce lokacin da aka dawo madina <clears throat> bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya zo madina ya zauna a garin madina ya ce lamma hajjara ilal madina ki wa kana aksar ahli hal yahud a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi madina akasarin mutanen garin yahudawa ne fa'amara Allah an yastaqbila baitul maqdis saboda haka Allah ya yi ma annabi umarni ya fuskanci kudus ya ringa yin sallah Allah ya ce ma annabi ka fuskanci kudus ka ringa yin sallah shi ita ce alƙibla farkon hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina fa farihatul yahud abdullahi ibn abbas yace sai yahudawan madina suka yi farin ciki saboda an yi sha'awar addininsu saboda addininsu suna fuskantar kudus ne ga muhammad ya zo yana fuskantar kudus to maza Allah ya dinga fuskantar kudus har watanni goma sha ana cewa ya kai goma sha bakwai amma hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam a tashe yake saboda yahudawa suna ta murna suna ganin ai shi annabi ba abin da zai gaya musu tunda yanzu ya zo yana koyi ne da su dama can alƙiblar su kudus ne gashi yanzu ya zo yana fuskantar kudus manzon Allah hankalinsa ya tashi gashi kuma umarnin Allah shi ko annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani ka'aba ita ce alqiblar annabi ibrahim alaihi salam ya riga ya sani amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ikon ya juya ya koma ya fuskanci ka'aba ba shi da iko hankalinsa ka tashi fa kana yad'u ila Allah yana cewa Allah ina roƙonka taimaka ka canza min alƙiblan na koma ga alƙiblan annabi ibrahim Allah ka taimaka ka canza mu yau yayi addu'a gobe yayi addu'a jibi yayi addu'a yau ana ta yi ijabar ba ta zo ba saboda ka idan manzon Allah ba ya fito daga gida sai daga ido sama ko mala'ika zai sauko in ji mala'ika jibrilu yana jiran ko mala'ika zai sauko daga umarnin Allah an canza alƙibla me ya zaton ka da a ce annabi yana da ikon ya aikata wani abu babu izinin Allah ai ba ba ma'anar ma ya zauna jira ko to da ka sai juya kawai ka fuskanci eh, Ka'aba da mala'ika jibril ya zo Muhammadu ya aka ce to na jira ku ku zo da wuri ba kuna bi haka zai yi subhanallah waɗanda suka fi tsoron Allah su ne annabawan Allah ana nan a haka abdullahi bin abbas ya ce sai ga mala'ika jibril ya zo da aya ta 144 suratul baqara qad nara taqalluba wajhika fis samai taqalluba wajhika fis samai fala خطب المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون أنا لا نعمك sai ga mala'ika jibril ya zo da aya ta suratun bakara ga annabi sallallahu alaihi wasallam kad nara takalluba ka fi sama muhammad muna gani yadda kake yawan daga ido kana duba sama muna gani ai in ji Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam muna gani da kamatu kana ta daga ido kana jiran sako ya zo to saukan ya zo tun da dama ya yi addu'a falan walliyannaka qiblatan tarba'a yanzu za mu jibinta ka da wata alƙibla wanda ta kwantar da hankalinka tun da wancan ba ta kwantar da hankalinka ba daga yanzu ba walli waje haka shafurar masjidil haram sai ka juya fuskarka ka fuskanci masallaci mai alfarma shi ne masallacin ka'aba wannan magana ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ayan sai Allah ya magana da mu ma wa haisu ma kuntum ku mabiyan manzon Allah duk inda kuke fawallu wujuhakum shatara kuma sai ku juya fuskokinku ta nahiyar Ka'aba kaga Allah ya amshi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ke nuna mana annabawa ba su da ikon aikata wani abu in ba izinin Allah babu wanda ya isa yayi wallahi da annabawa da mala'iku ba wanda ya isa ya yi wani abu ko ya furta wata kalma sai da izinin Allah babu shi to amma Allah yakan jarabta hatta manzanni saboda za ka ce ah, to ai Allah ne ya ce ya fuskanci kudus me yasa kuma yanzu aka ce ya canza Allah yana jarabawa hatta ga manzanni yana jarabawa hatta ga manzanni saboda damuwa a zuciyar waliyin Allah rahama ce gare shi duk sa'ilin da annabi ya samu damuwa sai Allah rubuta masa ƙarin daraja haka duk musulmi inda hankalinsa ya tashi ya samu damuwa to Allah tabaraka wata'ala yana sa ya zama kafara gare shi don haka Allah yana jarabawa ga bayinsa shi yasa a ƙarshen ayar yake cewa wallahu bi gafilin amma ta, amma mutu a yana da kyau mu lura nan wato kamar yanda bayani ya zo a farkon suratul ibrahim din nan labudda fil hidaya min iznillahi tabaraka wa ta'ala ko da shiryar da mutane za ka yi kai a zuciyarka ka sani abinda za ka koyar da mutane alkhairi ne abinda aya take karantar da mu ba ka da lada a kai sai akwai izinin Allah alkhairin da za ka koyar da mutane in kana so ka samu lada to dole a samu izinin Allah dole a samu izinin Allah in babu izinin Allah wallahi aikin da kai banza ne ko mikinsa Allah ya sa samu gani da ya dalili saboda Allah ta baraka wa ta'ala bai taɓa ba ma wani ɗan adam ɗani ɗani na damar ya shar'anta wani abu ba Allah kaɗai yake da iko ya shar'anta al'amura ah, wato babu wanda ke da iko a kai wanda ya zo cikin suratul a'raf ayat 54 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين كنت أولا آية تحسن له دوت سورة الأعراف wato ta tabbatar mana da abin da muke magana akai na cewar babu mai ikon ya shar'anta wani abu a duniya sai Allah shi kadai babu mai iko sai Allah inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam Allah ya fara da cewar shine wanda ya halicci samai da kasa a cikin yini bakwai yini shida sun mastawa ala arshi sa'annan ya tabbata a sama al arshi yubshi laylan nahara yatlubu hasisa Allah shi yake tafiyar da dare yini ya zo kuma suna bin juna da sauri wa shamsa wal qamara wan nujuma musakkaratin bi amri rana wata taurari dukkansu Allah ya hore su bisa umarnin Allah suke tsayuwa sai Allah tabaraka wata ala bayan ya faɗi waɗannan wanda shine dama yake tabbatar maka Allah mai iko ne wanda yayi wannan ayyuka yana da damar a ce shi ne wanda zai bada umarni ala kusani lahul khalqu halitta gaba ɗaya tashi ce duk inda kaga halitta ba wanda yayi ta in da Allah to sai Allah madaukake ce wal amru damar ba da umarni ma babu mai ikon sa sai ni yanda Allah kadai yake da damar yayi halitta babu mai ikon ya ba da umarnin ayi ko a bari sai wa sai Allah saboda ka ji kaji annabi yana ku yi kaza ku bar kaza farko abin Allah yake faɗa mana a suratul ibrahim bi izni rabbihi ya aka yi Muhammadu yake ta ba da damar a yi a bari allah ya ce ai shi ya ce yayin inda bai ce ya yi ba ba shi da iko ya faɗa kuma in ya faɗa to ya wuce iyaka wanda kuma annabawan allah ba za su yi haka ba wata abin da ya faru duniya kashi uku ke, ita duniya gaba daya ta kasu kashi uku kuma har zuwa yau kashi guda su suna ganin babu ma Allah ɗin ba su yadda ma da Allah saboda haka tun da ba su yadda da Allah ba kaga kenan laisa lahul khalqu wala lahul amr ba su yadda da Allah ba don haka ba Allah ne ya halitta ba tun da ba su ma yadda da shi ba haka ba shi da iko ya tsara komai a duniya tun da ba su yadda da Allah ba sai suka tsara yanayin rayuwarsu ta musamman su ake kira communism eh, yan gurguzu da sauransu waɗanda dama can ba su yadda akwai Allah ba to idan mutum bai yadda da Allah ba kaga bai ke nan da cewar Allah zai bada umarni ba saboda haka karka yi mamaki wanda can a yammacin duniya bai yadda da Allah ba sai ya dinga sukan addinin musulunci yana aibanta manzon Allah saboda dama shi bai da Allah akwai Allah ba da za ka tambayi addininsa sa sai ce maka shi bai da ma addini tunda ba su yarda da Allah ba ana samun eh, communism da materialist wato su ne waɗanda sun yarda da ilimi na zahiri duk abin da ido bai gan shi ba to babu shi kawai saboda haka suna cewa laisa lahul khalq wal eh, eh, kashi guda ke na waɗanda ba su ma yarda akwai Allah ba kashi guda kuma sun yarda akwai Allah sun yarda tunda sun yarda akwai Allah sun yarda shi yake halitta waɗanda su ake kira al-ilmaniyun secularism kamar misali turai kamar su ingila faransa ina sun yadda da kiristaniti da suna kiristaniti kaga sun yadda akwai allake sun yadda akwai mahalicci amma abinda ba su yadda ba shin shi allan ba shi da ikon ya tsara komi saboda ka sai suka raba addini da siyasa addini da gwamnati ba su yadda a ce allah shi zai tsara wa mutane yadda za su yi rayuwarsu ba sun yadda akwai shi kan babu shakka amma cewa Allah shi ke da ikon ya ba da umarni a abu sai ba kaga kenan su suna rabi da rabi rabi addini rabi kafirci amma muminai su suka dauki abin da Allah ya faɗa a suratu yanda muka karanta a suratul a'raf ala lahul khalqu wal amru halittan ta Allah ce kuma umarnin nashi saboda ka dan adam bashi da iko ya tsara wani abu in ya shafi addini ba rayuwa ba idan dai ya shafi addini babu mai ikon ya faɗa sai Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ne abinda allah Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wanda ya zo a suratul shura aya ta 21 am lahum shuraka wa shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah لولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allahun shuraka, ushara'u lahun minaddin. Kaga wannan ayar ba ka lura da ita da kyau. Can baya, mun ji annabawa ma ba su da ikon su wani abu sai da izinin Allah. A suratul Arafi, Allah ya tabbatar da cewa babu mai ikon ya bada umarni sai shi. a suratul shura aya ta 21 Allah yake tambaya shin akwai abokan shirka ne gare su waɗanda ke da damar su shar'anta musu wani abu na addini malam ya azan bihi Allah abin da Allah bai izinin sa da shi ba walau la kalimatul fasl la qudiya bainakum wa inna zalimin lahum azabun alim wannan ya zo cewa babu mai ikon ya shar'anta wani abu na addini sai da izinin Allah idan akwai izinin Allah to babu laifi wanda ke nuna hadarin bid'a ne ka kirkiro wani abu ka hada da shi cikin addini amma abin da ya shafi rayuwa wannan bai ba ba a kansa ake magana ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ma lam azan billah idan mutum ya kirkiro wani abu na addini to tamfar ya aje kansa a matsayin daidai da Allah bisa ga waɗannan ayoyi babu wani abu sabo da muka kawo Allah baraka wa ta'ala yake da ikon ya ce a yi ko a bari idan mutum ya ce ku yi yau ko ya ce ku bari ba shi da hujjar addini to ya aje kansa a matsayin Allah baraka wa ta'ala wanda yana cikin kitabul ijtisam na al-Imam Shafi'i yana mujallar na farko shafi na hasan innal mubtadi'a qad nazzala nafsahu manzilatal mudahiya lish idan mutum zai yi bidi'a to yana aje kansa ne a matsayin yana daidai da Allah me yasa li'anna shari'a wa ba'a shara'i Allah shi ya tsara shari'a ya kuma ce annabawa ba su da ikon su yi wani abu sai da izinin shi amma yanzu kai ka tsara abin babu izinin Allah wa sara huwa al-munfarid bi zalika li'annahu hakama bainal khalqi fi ma kanu fihi yaftariqu wa illa fa law kana at-tashri'u min mudrikati al-khalqi lam tunazzal al-shara'i da dai a ce <clears throat> dan adam yana da damar ya shar'anta wani abu to ba amfanin ma a turo manzanni tunda aka turo manzanni ya nuna cewa Allah bai yarda a yi wani abu na addini ba sai wanda ya zo ta hannun annabi amma idan da babu hikimar turo annabi shi shikenan kowa sai ya tsara ku yi kaza ku bar kaza ba saboda Allah bai san haka sai ya ce Muhammad kai ne manzo na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam ka je ka karantar da su abin da nake so da abin da ba so idan ka gama an gama al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati magana ta kare an rufe to idan wani ya kirkiro wani abu yana ajiye kansa a matsayin Allah tabaraka ta'ala wannan babu makawa abinda alqur'ani mana ishara da shi kenan shi yasa Allah tabaraka wata'ala yake tambaya am lahum shuraka'u sharaku lahum min ad-din wallahu ta'ala ma yu'badu bima shara'a la yu'badu bil bid'a ka kirkiro wani abu ka ce za ka yi ibada da shi Allah bai karba shi sa dole mai hattara aka samu hadisin Aisha Allah ya kara mu yarda da ta rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu dinnan kaga ban da ya shafi rayuwa kenan abin da ya shafi addini shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce am shuraka sharahu lahum min ad-din min ad idan an shar'anta wani abu da bai shafi addini ba babu laifi saboda ka dan ka ce ayi kaza a bar kaza ya shafi rayuwa wannan ba a kansa ake magana ba amma idan ya shafi addini fa fa huwa Allah bai karba man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd saboda ka yi ka dubi alkur'ani za ka ga yana cike da dalilai da suke nuna cewar idan mutum yana so ibadarsa ta karbo a kiyama ya tsaya daidai karantarwar manzon Allah matukar mutum ya fita daga karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam to wallahi ya kwanta sanin cewa bai samun rabo akan wannan aikin nashi ba zai samu ba duk gwanintar da mutum zai yi dole ne ta dace da abin da annabi ya zo da shi akwai misali da hadisin da ya zo cikin sahih bukhari yana babu nazari fi ma la yamliku wa fi ma'siya hadisin abdullah bin abbas yana ba da labari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wata huduba id huwa bi rajulin qa'im annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba sai ya wani mutum yana tsaye a waje a cikin rana manzon Allah ya tambaya waye wancan a tsaye a cikin rana kalu suka ce huwa abu isra'il sunan shi abu isra'il wani mutum daga cikin shawa nazara an yi kuma wala ya ka'ud wala ya wala ya takallam wa ya ya rasulallah mutumin da ka gan shi a waje ya yi alwashi ba zai zauna ba ba zai shiga inuwa ba ba zai yi magana ba zai yi ta azumi kuma a tsaye zai tsaya har sai kwalikin da ya ɗiba makansa sun ƙare zai tsaya a rana ba zai yi magana ba ba zai zauna ba kuma zai yi azumi na kwanaki ai kaga abin gwaninta ne ce wannan jarumi to amma abin da bin yayi ya tsara ma kansa ne inda aibun yake kenan ya tsara ma kansa ba Allah tabaraka wataala ne ya shar'anta shi ba saboda ka sai mu Allah ya ce murhu la yatakallam ku ga yamar yayi magana wal yaqud kuma ne mu guri ya zauna wal yutimma sawmahu amma azumin da yace zai yi wannan kan ya cika me yasa aka ce azumin ya cika saboda azumin ya dace da abin da Allah ya izini a yi amma tsayuwarsa da rashin maganarsa da rashin zamansa wannan kirkiro waye Allah bai ci yi ba don haka in ma ya yi zai gama rayuwarsa yana cikin wahala ya mutu ya tashi a kiyama babu lada wanda shi ne Allah ke ba da lada kuma Allah yana bayar da lada ne bisa ga aikin da ya izini a yi shi idan Allah bai yi izini ba wallahi kada mu wahalar da kanmu kuma wani abin da za mu lura ita rayuwar da kake gani ba za ka gane ka ba sai ran da ka samu kanka a kabari yadda ka zo a duniya kai kadai ko magana baka iyawa aka haife ka ko da tagwaye ne ba sa fitowa lokaci guda dole husaini ya kyale hassan ya fito kafin ya doko to yanda ka zo duniya kai kadai haka kake barin duniya kai kadai duk wanda ya rude ka akan ƙarya kana barinsa kuma an yanke alaƙar tsakaninku daga mutuwa ba ka da uzuri a wajen Allah sai aikin da kai sau za ka dole miwa kanmu ne kafin mutuwa Allah ka sa da cika da ibadi ka karfi ayyukan muna musulmai me aya ta biyu Allah tabaraka ta'ala yake Allah allazi lahu wa Allah subhanahu wa ta'ala wato wannan aya ta zo da kasra Allahi allazi lahu ma fis samawati yani bi qabdi ismillahi ala ittiba'i al aziz al-hamid karshen wancan aya aya ta farko Allah subhanahu wataala yace wa yahdi man yasha'u wa huwa al-aziz al-hakim la Allah subhanahu wataala yace yahdi li yukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi izni rabbihim ila al aziz al-hamid allazi allazi kaga ya zama ci gaban wancan aya ta farko shi yasa Allah tabaraka wataala ya kawo kalma ta Allahu da kasa Allah da zai lahu ma fi samawati wa ma fil ard Allah wanda ya zama abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duka na shi amma in ka dubi tafsirin al-Imam Tabari yace qira'a ta zo kashi biyu akwai qira'a da ake karantawa da da rufu'a maimakon a ce Allahi lazi sai a ce Allahu lazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard al-Imam Tabari yace innahu ma qira'atan mashhuratani kowace ƙira'a ta shahara saboda haka ta inganta idan mutum ya karanta da kasara ya dace da kira'a ingantacciya haka ma wanda ya karanta ta da rufa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa wailul lil kafirin min azabin shadid wato eh, wani ya tabbata ga kafirai game da azaba mai tsanani wanda yake jira su Allah ka tsare su alladina الذين يستحقون الحياة الدنيا عملا yastahibuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah waɗanda suka fi son rayuwar duniya akan ta lahira wa yasuduna an sabilillah kuma suna hana mutane bin addinin Allah wa yabuna ha'iwaja suna ta fatan hanyar Allah ta zama karkatacciya ulaika fi dalalin ba'id wadanda suna cikin bata mai nisa suwaye waɗanda suka fi son rayuwar duniya akan ta lahira suwaye to ana dai magana ne akan kafirai wa wailul lil kafirina min azabin shadidin alladina yastahibuna hayata dunya min alal akhirah asali sifa ce ta kafirai kafirai sune wadanda suka fi son rayuwar duniya akan ta lahira kuma in ka dubi ma yanda rayuwarsu take zaka gane saboda sun fi hidima ga duniya akan kiyama idan waɗanda ma suka yadda akwai lahira din kenan amma al-imam al ya ce a fassaran <clears throat> da aka samu daga salaf ana cewa da ya sahi buna mubtada'un khabaru ula'ika <clears throat> idan aka ce alladina ya sahi buna ba wai hatsafi ne ga bayanin da ya gabata ba da ake cewa wa wailul lil kafirina alladina yastahibuna hayata duniya la wa wailul lil na min azabi shadi magana ta kare alladina yastahibuna hayata duniya wata magana ce sabuwa fil waɗanda suka fi son rayuwar duniya ba wai kafin ake nufi ba su waye Allah ya ce guda ka fi dalalin bayi wannan shine kabaru wa kullu man asara dunya wa zaharataha don haka al-imam ya yace duk wanda ya fifita rayuwar duniya wastahabba al-baqa'a fi na'imiha ala an-na'imi fil duk wanda ya fifita tabbata a cikin ni'imar duniya akan ni'imar lahira wa sadda asabilillah duk wanda ke kokari ya hana mutane su bi addinin Allah aw sarafa an-nasa an wa huwa dinullah alladhi ja'at bihi ar-rusul duk wanda yayi haka to da shi Allah tabaraka wata'ala yake magana wanda yana cewa wani fasara Abdullah bin Abbas wa huwa dakhilu fi hadhihi al-aya saboda haka kenan kowa sai ya binciki kansa kai to ka tona zuciyarka kai tunani Allah subhanahu ta'ala yana cewa waɗanda suka fi son rayuwar duniya a kan ta lahira waɗanda suna cikin ɓata mai nisa suna cikin ɓata mai nisa ka dubi ayan da kyau to abdullahi bin abbas yana cewa duk wanda wannan siffar ta dace da shi to da shi ake magana shi ne alimamu kurtubi ya ce wa ma aksara ma hum fi hadihil azman masu waɗannan sifofin suna da yawan gaske a wannan zamani kuma haka ne domin abinda Allah Ta baraka wata ala yake magana akan ne, ka sanya son ranka a gaba da yardan Allah to ka fi son duniya a kan lahira idan ka sa son ranka a gaban yardan Allah to ka fi son duniya kenan kan lahira saboda ka fi son yardan ranka a kan yardan Allah Ta baraka tabaraka ala. ta ya za a yi gane sai ka yi makanka misali? alal misali kana karantar da ilimi Cin ilimin da kake karantarwa mai babban manufarka a zuciyarka babban manufarka a zuciyarka shine ka samu dukiya saboda haka da babban manufarka ita ce samun duniya to mutum ya yi nisa daga gaskiya wanda shine abin da Allah ke magana wai za ƙari an faka kazalik mai karatun alkur'ani wanda ke kokarin yayi hadda ina so in haddace alkur'ani me yayi asali a zuciyarka saboda ka samu duniya da haddar ko ko yardan Allah abin da ke zuciyarka shike hukunta matsayinka a wajen Allah subhanahu wataala wa idza kunta amila ma'aikaci fa me a zuciyarka dan kasuwa fa me a zuciyarka kamar misali kana sai da kaya idan kana sai da kaya mai babban manufarka a zuciya kai dai bukatar ka wannan kaya a saida a'ala babban bukata ta ita ce dacewa da umarnin Allah subhanahu wataala saboda haka idan abin nan ba za a samu yardan Allah ta hanyar rabuwa da shi ba ban damu da in yi asara ba to ka son yardan Allah kenan akan son ranka hatta attajiri wato dan kasuwa mai saye da sayarwa da leburori babban abin da ake so shine zuciyarka ka sanya himmarka ita ce dacewa da yardan Allah a rayuwarka gaba daya a kasuwancinka ka sanya dacewa da yardan Allah shine babban manufa ba a ci riba ba rashin yin haka shi ne sa alimamu kutubi ya ce akasarin mutane a wannan zamani ya zamanto sun yi nisa daga gaskiya saboda za ka samu ɗan kasuwa tun da farkon abin da ke zuciyarsa ba wai dacewa da yardan Allah ne la ni dai ina so in yi kuɗi a wannan kasuwanci saboda ka farko ma shagon da ya saya kafin ma fara sa kaya sai an tone an binne binne binne binne ne za a yi kaga ya nuna ba wai dacewa da yardan Allah ne farko a zuciyarsa ba babban manufarsa ya za a yi yayi kuɗi ta wannan sana'a saboda haka eh, zai iya tafiya ga boka ga kowa a kan dai ya cimma bukatarsa wanda shi ne abinda Allah Ta baraka wata ala yake cewa ya sahi ad hayatar duniya a dal'akar <clears throat> mutum ya fifita son rayuwar duniya kan rayuwa ta lahira akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda ya hada wadannan sifofi gaba daya ya hada mutane gaba ɗayansu annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ja'ala lahu muhammad wahidan hamma akhirati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tattaro damuwar gaba daya ya mai da ita damuwar lahira kana da ilimi tunaninka shine ya za a yi tsira da wannan ilimi a lahira kana da karatun alkur'ani haddan alkur'ani ya za a yi tsira a kiyama da wannan hadda na alkur'ani tunda annabi ya ce alkur'ani hujjatul laka wa alayka kai ma'aikaci ne tunaninka shine ya za a yi tsira a lahira akan wannan aiki da nake yi? wancan laborari ya za a yi in tsira a lahira akan wannan laborancin da nake yi wato duk damuwar in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a mai da ita damuwar lahira ba ta duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi haka kafahu Allah Allah zai isar masa Allah zai isar masa yani amma duniya duk wata damuwa ta duniya Allah zai isar maka bukatarka ai kada kasuwanci dan me dan ka samu rufin asiri Allah zai rufa ma asiri din tunda ka sa ka ita ce lahira ba duniya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tasha'abat bihi alhumum amma wanda damuwa ko ta karkasu tawarwatu bukatu da yawa saboda ka shi idan yana laifuranci yana yi ne dan yayi kudi ba dan ya tsira a kiyama ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya'ani fi ahwalid dunya lam yubali Allah fi ayyi awdiyatiha halaka Allah bai damuwa da shi wannan mutumi a inda ya halaka Allah bai damu da shi ba saboda imaninsa ba shi da tasiri hadisin yana sahih sunan ibn majah hadisin 257 akwai riwaya ta Anas bin Malik kana kama da hadisin Abdullah bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kanat al-akhiratu hammuhu wanda lahira ta zama damuwarsa lahira ita ce himmarka ja'allahu gina fi kalmi sai Allah ya sa wadata a zuciya saboda ba damuwar kai tace lahira saboda haka Allah zai wadata ka yanda ba za ka halaka din ba wa jama'a lahu shamlahu Allah zai tattaro mai bukatunsa ya'ani damuwarsa abinda duk yake tsoronsa Allah zai kare shi wa atatku duniya wa hiya ragima kuma duniyar za ta zo tana bin shi yana magudu ka da lahira ita ce damuwarka to Allah sai ya sa duniya tana binka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam za ka rinka binka ba ka ma son ta in ka sanya lahira ita ce gabanka to Allah sai ya sai ya sa duniya ta neme ka ya'ani uh, a ta uh, duniya wata ya rage ma ba ko ba ta so in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko duniyar ba ta so wato sai ta bi ka kaga kenan da za a ce attajiri ya zama damuwar sai ta ce ya zai tsira a kasuwancinsa a lahira to sai ya ci riba ko da kuwa bai son ya ci riba ne annab sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana ta duniya hammahu amma wanda duniya ta zama ita ce damuwarsa ja'ala Allahu fakarahu baina ainihi sai Allah ya sanya talaucin a tsakanin idanunsa zai samu arzikin amma ba shi da amfani saboda wadatar ba ta zuciyarsa farraka alaihi shamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qadara lahu kuma duk kokarin mutum duk shirkarsa duk tsafi duk bin bokaye da ake ba zai sa ka samu wani abu ba inji annabi sai wanda Allah ya kaddara dama can ka samu saboda ka aikin banza ne mutum ya yarda da al'amarin Allah shi ya fi masa amma ka ce za ka yi wani shirka da Allah don ka samu duniya ba za ka samu sai abin da Allah ya kaddara sannan kuma kayi asaran addini a wajen Allah subhanahu wataala hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 950 ibn qayyim al-jawziya a kitabul fawaid yace idza asbaha al-abdu wa ansa wa laysa hammuhu illa Allah wahdahu da safe ka tashi me a zuciyarka ya zan tsira a lahira yamma kayi me a zuciyarka ya zan tsira a lahira sai malamin ya ce ta hammalallahu subhanahu hawaijahu kullaha sai Allah ya lamunci duk bukatun wannan mutum Allah ya lamunta da safe ka tashi ya za a yi ka tsira a lahira shi da tunaninka to da ce na ranar da jinyar iyalanka da duk wata bukatar ka Allah ya dauke sai dai kaga abin yana gudana kai ta mamaki ta ya aka yi faru tun da lahirar ce damuwarka shi ku Allah ya lamunci zai dauke damuwarka shi yasa ko a shekarun jiya ne yake yake mun tambaya wai shi ya lura ba. duran da yayi sadaka sai ya samu alheri to ai wannan tuntuni Allah ya riga ya faɗa duk wanda zai bayar to in dai tunaninsa neman yardan Allah to Allah bai bar sa talauci rana ba za ta faɗi ba sai Allah ya gwada masa ya fi shi saboda ka Allah zai maida masa ninkin ba ninki yace wa in asbaha wa amsa wa dunya hammu ibn qayyim yace idan mutum ya tashi da safe damuwarsa duniya da yamma damuwarsa duniya hambalahu Allahu umumuha sai Allah ya taro damuwar duniyar gaba da ya dora mai saboda haka zai sa ka ga mutum yayi shekara da shekaru yana laifuranci ya gama ko fassara faciya da iya ba sannan abin da zai ce da iyalin nasa ma bai samu damuwar ta yi man yawa ga suka dama kafin a biya albashi yan kasuwa sun riga sun karbe kudin ya riga ya ciwo bashin wannan ya ciwo bashin wannan an gama ya ka tashi da safe duniya da yamma duniya babu lahira a lissafin ka babu lahira sai Allah ya tara damuwar duniya sai ya jibga ma Allah ka tsare wanda wannan hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah tabaraka wa ta'ala يا فدا اتكن القران سوره الإسرائيل من كان يريد عاجلة عجلنا له ذلك aljanna lahu فيها ما نشاء liman نريد kaga wannan ayar mata ta bayanin gaba daya wanda ya zama duniya ita ce bukatarsa wanda ke son rayuwa ta gaggawa rayuwar duniya ita ce a zuciyarka sata da yamma tunaninka ya za a yi kai kuɗi aljanna da ku mu gaggauta bashi za gaggauta mu bashi ma na sha'u ba abin da yake so ba sai abin da muka ga dama in duniyar kake so Allah zai gaggauta ya baka bayan da ka so ba sai abin da ya ga dama nan ma kuma liman nuridu ga wanda muka ga dama inji Allah dan ba lalle bane mai neman duniyar ma ya same ta ba lalle bane duniyar kace kake so baka san lahira to ba lalle bane ma ka same ta amma da ka samu da ka rasa a dai lahira baka da rabo shi sa Allah ya ce kuma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura da wanda ya samu duniyar da wanda ya rasa duniyar tunda duniyar ce bukatar su to makoma su ta jahannama ne Allah ka tsare mu wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min wanda ko yake nufin ya samu dacewar da dacewa da makoma mai kyau a kiyama ya kuma yi aiki wanda ake samun dacewa yana sharadin imani fa huwa mu'min fa ulaika kana sa'ihum mashkura waɗannan ƙoƙarin da duk suka yi aikin da suka yi a duniya aiki ne wanda za a yi musu godiya a kai ah, wannan ya shafi rayuwa ta musulmai ya shafi rayuwa ta kafirai saboda haka yasa ah, annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi abdullahi bin umar yayi masahabbai ishara kada su sanya duniya ita ce damuwarsu yanzu misali abinda muka faɗa din nan wanda ibnu qayyim jawziya ya summarizing dinsa a littafin sa kitabul fawaid shine Allah baraka wa ta'ala yake cewa alladhina yastahibuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah wadanda suka fi son rayuwar duniya akan lahira wadannan sun yi nisa da gaskiya wato sun yi nisa a bata wadanda suka fi son rayuwar duniya akan ta lahira sun yi nisa a bata to anan kaga ya za a yi ka raba kanka da son rayuwar duniya akan ta lahira kai kokarin gabatar da son lahira akan ta duniya don ka fita daga wannan magana eh, don haka da safe tunaninka dacewa da rahamar Allah dacewa da yardan Allah sana'arka ka tabbata abin da ke zuciyarka ita ce ka dace da bin umarnin Allah karka yadda ya zama manufarka ita ce ka samu biyan bukata kawai wanda zuciyarsa ta zama bukatarsa ita ce samu biyan bukata ta wannan wato ya fifita rayuwar duniya kenan akan ta lahira annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa idan aka zo majalisi in ji abdullahi bin umar yana cewa kalla ma kana rasulullah ya kuma min majalisin yana da wahala manzon Allah ya yi majalisi a samu zama da annabi sallallahu alaihi wasallam a tashi ba tare da yayi waɗannan addu'o'i ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا النبي صلى الله عليه وسلم سيجي ولا تجعل الدنيا أكبر همنا يا الله da ni da sahabbaina kada ka sa duniya ta zama ita ce babban damuwarmu saboda duk mutumin da duniya ita ce babban damuwarsa a zuciyarsa to fa yana nesa cikin bata abinda ayar alkur'ani ta tabbatar kenan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a akai-akai kuma yana ishara ce ga sahabbai su gane su gane cewar ita duniya idan mutum ya sa ta a gaba to halaka ce abinda ake so a zuciyarka a samu son lahira fiye da son duniya kafirai ne siffarsu ita ce son duniya fiye da lahira kuma sai ya zama rayuwar ta zama akasi sa eh, al kurtubi ya ce, ba wai akan kafirai Allah ta wata ala ya saukar da wannan aya ba ta shafi kowa sai ya ce yanzu ma rayuwar musulmai da yawa tana da wannan sifa irin ta kafirai din asali kafirai ne suke fifita rayuwar duniya akan ta lahira amma yanzu ba me yasa dan fashi yake fashi saboda ya samu duniya ko me yasa za a samu musulmi yana kidnapping ya saci wani kuma dan uwa musulmi ya rike wanda a ƙarƙashin wannan za ka ƙirga zunubi sama da saba'in wanda ya aikata daga cikinsu arba'in eh, daga cikinsu ya'ani waɗannan laifuka da ya aikata kamar yadda zo cikin hadisin sayyidina Ali bin abi talib yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙirga hakkokin musulmi akan musulmi sai da ya kirga guda talatin kaga nan ba wai guda shida ba ne ko guda hudu ko guda bakwai hakkoki tsakanin musulmi da musulmi sun kai guda talatin wanda sayyidina ali ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce musulmi ba shi da tsira a kiyama sai ya saukar da waɗannan hakkoki guda talatin sai ka saukar da waɗannan haƙoƙi guda talatin kafin ma za ka tsira a kiyama amma duk waɗannan ladubba da sunnoni na manzon Allah da haƙoƙi da suke tsakaninmu a yau musulmi na iya watsi da su don ya samu duniya yana iya watsi da su hakki na ƴan uwantakan musulunci wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da adiyu bin hatim ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam zan Allah yake ce masa kaga kasan nan yace na gani ya ce nan gaba ba da dadewa ba za a sami zaman lafiyar da mace ba namiji ba za ta tashi daga hira ta zo maka ta yi aikin hajji ta koma babu kowa tare da ita ba ta tsoron kowa sai Allah sai adibin hatim ya ce tabbi ina hatsabiban nan da suke hanya ta iraki yana tambaye manzon Allah ya ce ina masharranta don a lokacin akwai wasu shedanu waɗanda suke tsare hanya matafiyi bai isa ya wuce ba sun kama shi ba za su sake shi ba sai an biya kuɗi ko ko su je wata kasuwa ma su sai da shi hadibin haɗu yake tambayi maza Allah ya ce ya za a yi da wannan maza Allah ya ce in sha Allah kai da kanka ma sai ka ba da shaida wanda hadibin hajji ya ba da shaida lokacin da sunna ta yatsu addini ya ratsa mutane sai aka wayi gari fashi da makami babu shi yan uwantakar musulunci ya sa jama'a sun zama mutane guda saboda ka baka tauran kowa kana tafiya cikin dare kai tafiya da yini to idan aka waye gari mun koma rayuwa irin ta jahiliya kun ga fa muna ban kwana ne da sunnar manzon Allah muna ban kwana da addinin musulunci saboda inda a ce musuluncin mu yana karfi to da waɗannan abubuwa baya za su ci ba wai gaba za su rika ci ba tun da kaga suna haɓaka to muna daɗa nisantar addinin Allah ne Allah ka samu gani kuma kada mu manta cewa da komai daɗewa za mu koma ga Allah tabaraka wata'ala komai daɗewa inda sai na albina bi talib yake faɗa yana cewa irtahalati duniya mudbira in ka dubi duniyar ma saboda yaudaranta ita da baya take tafiya ba daga gaba ne. da baya take tafiya ita duniya kai ne kana binta ita kuma da baya take tafiya yace ita ko lahira fa wartahalatil akhiratu muqbila ita ko lahira da gaba take tafiya ba da baya ba lahira ta tinkaro ka duniya kuma baya take baka amma kana gudu kana neman cin mata ba kuma za ka samu damar cin mata ba har lahiran ta zo ta cin mata sayyidina ali yace sannan wa kulli wahidatin minhuma banunun duniyar tana da ƴaƴanta lahira ma tana da ƴaƴanta fa kunu min abna'il akhirah ku yi kokari ku zama 'ya'yan lahira ba 'ya'yan duniya ba wala kunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisabun a yau aiki kawai ake rubutawa don haka yasa kaga kana abin da kaga dama ba mai ce maka kala Allah yana ganin mu inda muke zo na dinnan mala'iku na nan suna rubuta abin da muke faɗa da abin da muke aikatawa Allah ya san mu amma duk irin abin da zamu yi Allah ba zai ce mu da komi ba ya ba mu dama ta rayuwar mu sai a lahira zai kama na da ya ce to yau ranar aiki ne babu hisabi ka sani gadan hisabun wala amal a gobe fa ranar hisabi ne babu aiki yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace kullu nafsin za'iqatul mauti wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah زوجها على النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس الموت ري ɗanɗana mutuwa yanzu ɗan adam yake manta wannan yanda wasu suka mutu kai maza ka mutu ai kowanne ya kamata ya zauna a tunanin mutum ya zama mai tsawatar maka domin yau da gobe bai bar komi ba sai an kai lokacin da kana son ka yi abin ma baka iya ba wayan na matuwa fauna ujura kuma yau kiyama Allah ya ce shi ku Allah saka muku kawai zai yi akan ayyukanku a kiyama babu kari ba rage faman zuhziha anin nari wa udkhila jannata? faqad fa an je lahira an kakkabe ka daga wuta an ce je ka aljanna ku kai babban rabo Allah ka samu na da wannan rabo wa mal hayatud dunya illa mata'ul ruh rayuwar duniya ba rayuwa ce wato ba dadi ne da komai ba face dadin rudi rudin mutane kawai yake kai kana ganin zaka mora alhali kuma Allah bai duniyar dan amore ta ba komai dadewa wato sai an waye gari mutun ya rabu da ita mu ci gaba da tafsiri Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa ma arsalna bi rasul arsalna

babu wani manzo da muka taba aikowa illa bi lisani qaumihi da harshen idan balarabe ne a turo musu idan larabawa ne a turo musu balarabe wato kowane manzo Allah ya turo yana turo shi ne da harshen mutanensa. me ya dalili li yubayyana lahum saboda ya samu damar bayani gare su saboda kada su ce ai Allah ka turo annabi da bamu iya gane maganarsa ba saboda yaran mu ba ɗaya bane sai Allah yana tura manzanni a kowane harshe kowane yare a tura musu manzo daga cikinsu wa yi dillullahu mai shawa amma duk da haka duk da cewar manzo kan zo a kabilar mutane ta yanzu zai iya musu bayani ko mai filla-filla za su gane amma shiriyar ba ta shi bace shiriyar ta Allah ce wa yi dillullahu mai shawa Allah yana fatar da wanda ya yi nufi wa yahdi ya sha kuma Allah yana shiryar da wanda ya ga dama wa huwa al-azizul hakim Allah mabuwayi ne ba abin da ya gagare shi Allah mai hikima ne duk abin da ya aikata babu zalunci idan Allah ya nufin wani da shiriya to rahamarsa ce idan Allah ya nufin wani da bata to adalci ne Allah tabaraka wata'ala yana da hikima ta hukuncin da yake aikatawa a tsakanin halittunsa to sai ya ba mu labarin annabi Musa alaihi salam aya ta biyar wa laqad arsalna Musa bi walaqad arsalna musa bi ayatina hakika mun aki annabi musa alaihi salam da ayoyinmu zuwa ga banu isra'il wannan shine ilimi na farko da yazo a suratu ibrahim daga cikin ilimomi guda bakwai waɗanda baka samun su a wata aya ta alqur'ani Allah subhanahu wataala yace ya aiki annabi Musa alaihi salam zuwa ga jama'arsa yace masa eh, eh, akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur ka fitar da jama'arka ya kai musa salam daga duhu zuwa ga haske ka karantar da su addini su bar bata su dawo ga shari'a wa hundi bi ayyamillah kuma ka rika tunatar da su kwanukan Allah ka rika tunatar da mutanenka game da kwanuka na Allah inna fi zalika laayatin lalla cikin wannan akwai abubuwan lura likulli sabbari shakur ga wani kowanne mai hakuri kuma mai yawan godiya ga ni'imar Allah subhanahu wata'ala mai ake nufi da kwanukan Allah ai kwanuka gaba ɗaya na Allah ne kwanuka gaba ɗaya na Allah ne waɗanda kwanuka ne ake jingina su ga Allah subhanahu wata'ala li'anna ayyama kullaha ya'ni hiya ayyamullah a tafsirin al-imam al-qurtubi game da ita wannan sura suratu ibrahim ya kawo fassara abdullahi bin abbas da wasu tabi'ai wanda abdullahi bin abbas yake cewa bi wa qa'i'illahi fil umami salifa wato abinda Allah madaukaki ya aikata ma waɗanda suka gabata shine ake cewa kwanukan Allah misali Allah ya halaka fir'auna ranan halaka fir'auna rana ce ta Allah to wannan yana daga cikin fassarar da malamai suke ma wannan kalma wato ka tunatar da banu isra'il game da kwanuka na Allah kwanuka ranakun Allah wato su ne ranakun da Allah ya yi ni'ima ga wasu mutane ko ko ranakun da Allah ya yi azaba ga wasu mutane idan aka ce ranar Allah ana nufin ranar da babu mai zaɓi sai Allah ai kaga yanzu kana da zaɓi kana da zafi kana iya tafiya ka shiga gida ka fita ka zo masallaci ka inda zaka walwala amma idan aka ce yau ranar Allah ce to baka da zafi sai zafin Allah idan Allah ya ga dama ya kife garin da sai ya kife shi to abinda Allah ya ce ma Annabi Musa alaihi salam ka tunatar da banu Isra'il game da ranar Allah ranar ikon Allah shi kadai idan kana sabon Allah ne yi ta tunani akwai ranar da kamun Allah zai zo ranar kamun Allah ba mai iko sai Allah wato a ji tsoron ranar da Allah ta tabaraka wata'ala zai kama bawa wannan yana kama wato an samu wata aya a suratul jasiya wata take kama da wannan ita ce aya ta sha hudu inda Allah subhanahu wataala ya ce kullul ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama Allah للذين آمنوا يكفروا للذين لا يرجون أيام الله ka gaya ma waɗanda suka yi imani su rika yafe makafirai waɗanda ba su yarda da ba sa fatan ranakun Allah saboda Allah ya saka mu mutane bisa ga abin da suka aikata wato a farkon musulunci kenan idan an tsokani musulmi ka yafe ka yafe makafiri kafiri bai fatan akwai ranar da Allah zai kama shi bai tsoron wannan ranar fa antum ya ma'asharal mu'minina yajzikum ala imanikum wa safikum wa sabrikum ku musulmai Allah zai zai ba kula da saboda yafe musu da kuka yi saboda haka ana cewa ayyamullah ranakun Allah ko a ce kwanakin Allah ana nufin ranar da Allah ya ni'ima ga mutane ko wata rana da Allah ya azaba ga mutane kamar misali ranar da Allah ya halaka fir'auna ranar Allah ce ranar da Allah subhanahu wataala ya halaka samudawa ranar Allah ce to akwai suna aukuwa har zuwa yanzu me yasa Allah ke gaya mana abin da ya faɗa ma annabi Musa saboda mu ma ya zama wa'azi gare mu shi sa Allah ya sa a cikin alqur'ani yake gaya mana cewa ga abin da muka gaya ma annabi Musa alaihi salam wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min az-zulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah annabi Musa ka tunatar da jama'arka game da kwanukan Allah ka tunatar da su game da kwanukan kamun Allah to har yanzu Allah yana kama har yanzu waɗannan kwanaki suna nan za ka ce an yi tsunami ambaliyar ruwa ko dutse ya yi aman wuta ko gobaran daji ko an yi girgizan ƙasa ranaku ne na Allah su ake nufi da ayyamun lahi ranakun kamun Allah saboda haka kai ma a yanzu wato ya kamata amma gargadi ka ji tsoron ranar kamun Allah saboda idan wannan rana ta zo mutum ba shi da zafi mu ji tsoron ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai saukar da ukuba gare mu sai yace wa iz qala Musa wa qala Musa li qaumihi dhkuru ni'matallahi subhanahu ta'ala ya ba da misali game da abinda ake nufi da ayyamullah kwanakin kamun Allah ranaku da Allah ya kama wasu bayansa sai ba da misali cewa su kala musa da gwamnati lokacin da annabi musa ya gaya wa jama'arsa uskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar da Allah ya muku is an jakum min ali fir'aun lokacin da Allah ya tseratar da ku daga jama'ar fir'auna ya sumunakum su al'azabi suna ɗanɗana muku mummunar azaba suna gana muku mummunar azaba amma Allah ya tseratar da ku wa a abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza wa yastahyuna nisa'akum su bar ƴaƴanku mata da rai wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim kuma hakan wani bala'i ne mai girma daga wajen Allah gare ku ku tuna rana ɗaya Allah ya halaka fir'auna ku tuna wannan ni'ima kuma har yanzu banu isra'ila ba su manta wannan ni'imar ba har yanzu bani isra'ila ba su manta ni'imar da Allah madaukake musu ya raba su da wato ƙasar masar ya raba su da azabar fir'auna ranar da Allah ya hallaka fir'auna ita ce ake tana cikin ayyamun ayyamul a tuna ayyamun ayyamul a tuna ranakun eh, ni'imar Allah ko ranakun azabar Allah ta tabaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin abubuwa guda bakwai wadanda suran nan ta zo mana da bayanin su baka samun irin bayanin nan a cikin alkur'ani saboda ya zama wato darasi ga musulmi kamar yadda Allah Ta tabaraka wa ala ya gaya ma'anai Musa alaihi ya saukar da ayar a cikin suratu Ibrahim sako ne ake isarwa gare mu hatta mu ma mu sani Allah yana da wasu ranaku na kama bayi mu ji tsoron waɗannan ranaku mu tuna ranar ni'imarsa mu ji tsoron ranar azabarsa ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai kama mu a wannan rana mutum ba shi da zabi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake inna fi zalika laayatin likulli sabarin shakur wannan akwai abin lura ga duk wani mai yawan hakuri mai yawan godiya ga ni'imar Allah idan ka dubi tarihi idan ka dubi tarihi ya ishe ka darasi shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake karantar da mu idan ka dubi tarihi zaka samu hakuri idan ka dubi tarihi za ka samu hali na godiya ga ni'imar Allah saboda za ka gane ni'imar da kake ciki ba tana da girma waɗanda ni'imar da suka samu ba ta kai taka ba Allah ya halaka su amma kai ga ni'imar da kake ciki a yanzu Allah ya barka kisa Allah ya ce inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shaku tun mai yawan haƙuri idan ya dubi tarihi wato zai ga abin misali duk mai yawan godiya ga Allah idan yi dubi tarihi zai ƙara yi ma Allah godiya zai ƙara yi ma'alla godiya saboda ni'imar da Allah tabaraka ala ya bamu a yau ta fi ni'imar da ya bamu wasu a baya amma Allah ya hallaka su mu bai hallaka mu ba to ce to ku kiyaye ranar da Allah zai kama kuɗin kamar yadda ya kama waɗancan. mun karanta wannan na farko ba za mu shiga na biyu ba saboda matsawar lokaci Allah subhanahu ta'ala ya ba mu dadan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu